gama sauran wasannin cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final karawa ta biyu inda kungiyar kwallon kafa ta juventus ta yi wa rod da barcelona sakamakon sun tashi can babu ci a tsakanin su a karawarsu ta farko dai juventus ta doke barcelona da ci uku da nema wannan ya ba da dama kungiyar kwallon kafa ta juventus zuwa zagaye na kusa da na karshe semi final a ɗaya wasan da aka buga kuwa an tashi kunnen doki ne tsaye da tsaye tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da ke kasar Ingila da Atlantico Madrid wanda a kara wasu ta farko kungiyar kwallon kafa ta Atletico madrid din ta doke leicester city da ci daya mai ban haushi wannan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta Atletico madrid din ta samu zuwa zagayen kusa da na karshe wato semi final a yanzu haka kungiyoyi guda hudu ne suka samu zuwa zagayen kusa da na kusa da na karshe kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta juventus sai monaco da kungiyar kwallon kafa ta Atletico madrid na kasar spain da kuma real madrid ana sa ran gobe idan allah ya kai mu za a fidda jadawalin kungiyoyin da za su kara a tsakanin su. haka kuma a yau za a dawo ci gaba da fafatawa bangaren european league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe karawa na biyu gent za ta doka da celta vigo inda a karawan farko celta vigo ta doke gent da ci uku da biyu manchester united kuwa a gida za ta karbi bakuntin andalus ne a su na farko sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya sekta za ta fafata da lyon ne lyon ta samu nasara a kan sekta a wasan farko da suka yi da kwallo biyu biyu da ɗaya kuwa za su karɓi bakuncin Ayas ne a karawan farko Ayas ta lallasa Schalke ofo da ci biyu da nema za a buga wasanni da misalin karfe 8 da minti 5 na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da ƙasar Chadi huta lafiya.